wa'azi daga uban tafiya uban gayya kuma khalifa na marigayi a sheikh ismail idris shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'ati zalatul bida wai kamatu sunna ta ƙasa da ƙasa a sheikh muhammad asani haya jingir shi ne zai zo domin gabatar da wa'azi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira shugaban alƙalai na ƙasa alarama abubakar muhammad riba yanzu ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar fadilatu sheikh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا له أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara yaban ubangijinmu Allah maɗaukakin sarki muna godiya gare shi shi ne ya halitta duniya da lahira don mu bayansa mu kaɗaita shi da ibada akan ilimi ya aiko annabawa manzanni don su koyar da mu talikai musamman mutane da aljanu yadda za mu yi wa allah bauta ya saukar da littafin alkur'ani mai girma littafin allah zancen Allah wanda barna ba ta zuwa ga gaban gabansa da bayansa Allah cikin alkur'anin mai girma ya bayyana wannan da faɗinsa maɗaukakin sarki cewa wa innahu lakitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Allah maɗaukakin sarki dangane da alƙur'ani ya bayyana alƙur'anin yadda kowane taliki ya sani littafin Allah ne alƙura'ani zancen Allah ne alƙura'ani tsawon zamani ba zai mayar da alƙura'ani tsohon yayi ba littafi ne wanda ya dace da da da yanzu da nan gaba har zuwa ranar tashi alƙiyama a cikin alƙura'ani shirya take wanda ya bar alƙura'ani ya ɓace Allah ka ɗora mu kan shirya ka tsare mu daga ɓata kuma ba wanda zai iya zo ya kawo alƙur'ani cikas ya kawo wani jagwalgwalo a ciki ba zai yiwu ba wa innahu kuma lallai tabbashi alkur'ani la kitabun azizun wallahi wani littafi ne mai girman daraja azizun mabuwayi da ba wanda ya isa ya canja shi ba wanda ya isa ya kawo alkur'ani cikas wanda shaidan ya tsikare shi ya doshi alkur'ani da barna sai Allah ya halakar da shi Allah ka mana tsari daga sharrin iblis alƙur'ani mai gilma Allah ya ce la ya tihil batilu barna ba ta zuwa ga alƙur'ani min bayani ya daihi gabanin saukar da shi ba wani wahayi da Allah ya aiko aka nuno alƙur'ani aka soke shi wala min khalfihi bayan Allah ya saukar da alƙur'ani kuma Allah ba zai saukar da wani bayani da zai zo ya warware dokokin Allah na alkur'ani ba littafi ne tanzilun saukarwa da ta taho min hakimin daga Allah gwani mai aje komai a inda nan ya dace ya aje hamid Allah wanda yake godadde dukkan talikai kafin ya halitta mu ma a goda muka tarar da ubangijinmu kuma Allah wani da Allah ya bashi imani da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuci da baki da aiki to inda dabbawa ya taɓuka aiki yana da tauhidi sai Allah ya nuna ya gode da aikin da bawa ya ba mu ladan ninkin ba ninkin ya jama'ar musulmi barka barka muna godiya gare ka ya Allah kai ka ni'imta mu da ni'imar imani da ni'imar musulunci Allah kai ka saukar mana da cikamakin annaba shugaban manzanni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wannan littafi naka Allah kai ka baiwa ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama umarnin ya yi bayanin alƙur'ani ga talikai duka musamman kamar ibada da bayanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya yi a hadisansa waɗansa a hadisan annabi ya faɗa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم misali innamal a'malu binniyat iyaka da ayyuka suna tabbata ne dangane da niyoyin da aka yi su wanda ya dan Allah a ilmanci Allah ya kalba ya ba bawa lada wanda ya dan duniya da manufa yaudara niyarsa ta kassara shi sai da ki jikinsa da ɗan yankara ya yi aikin ba lada saboda muguwan niyya Allah ya kiyaye mu kaga wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi sallama, wanda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan wani hadisin kuma fasara alkur'anin ce amma ba annabi da aiki yayi sai sahabi ya nuna maka mun faga manzala sallallahu alaihi wasallama yana aikata kaza da kaza ko bai ce annabi ya ce ga fasarar ba aikatawa da ya yi fasara alkur'ani ya yi da aikinsa wata fasarar ta alkur'ani kuma manzo alaihi salatu wassalam yana cikin wannan al'umma da Allah ya aiko shi gare ta zuwa ga duniya gaba ɗaya a fagen rayuwa duka sai sahabbai ko sahabi sawa'un namiji ko mace sai su aikata wani aiki annabi ya yi shiru ya bar su a kai ya fasanta cewa daidai ne da inda ba daidai ba ne da ya ce ba daidai ba ne wata fasara kuma ta hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ta alkur'ani bayani za a yi mana yadda ya rayu cikin al'umma a ce ga sirar manzo dai salatu wassalam ga dangantakarsa da 'ya'yansa maza da 'ya'yansa mata ga dangantakarsa da sudukansa ga yadda ya a fagen daga ga irin fara'arsa ga irin tausayin ma'aiki dai salatu wassalam ga yadda baya rangwame a taɓa addini za a garansa ya ɓaci ya nuna bai yarda ba a nuna mana annabi sallallahu alaihi mai kyauta ne manzo alaihi salatu wassalam mai kyakkyawar hulɗa ne mai jan jama'a ne zuwa ga hanyar Allah da haƙuri mun karanta sira ita ma tana fasarta mana alƙur'ani mai girma ta jama'a mun yi dace da zuwa jihar kebbi bayan zama da muka yi a mu ta ƙasa mai hulɗa hadda ƙasa da ƙasa cewa ga jihohi guda hudu za mu je ziyara aiki a ciki bana jihar kano jihar kaduna jihar kebbi da kuma jihar naija to Allah ya ba mu iko mun je jihar kano kuma shaidu ne zuwan Allah ya sa masa fa'ida da albarka da amfani Allah ya kawo mu a mataki na biyu jiha ta kebi mun shigo da sunan Allah da ƙafar dama mun ga alheri ganin idanmu Allah ya yi muku baiwa ya mutanen jihar Kebbi gaban majalisar malamai Sheikh Abdulrahman Isa Jega shugaban gudanarwa Alhaji Shu'aibu S Power da daraktan 'yan agaji na jiha wato Malam Umar E umar namiji a tsaye aka sanka samarin jagoran agaji na ƙasa hadda ƙasa Allah ya haɗa kanku ya tara muku alherai ya ba ku karɓuwa ga sarakunan jihar tun daga shugaban majalisar sarakuna da kuma wato ‘yan majalisunsa wanda na ziyarci wato argungun gida mai martaba sarki na ziyarci gidan sarkin kebin wato na faɗi sarkin gwandi da farko sannan sarkin kabi na jega kuma Allah ya kawo ni gidan mai martaba sarkin zuru so wallahi tsakanina da Allah maɗaukakin sarki mahalicci na sai godiya sai yabo dukkan wa'annan gurare da na shiga albarkar imani albarkar musulunci albarkar haɗin kan da Allah ya ba mu ba don man saya ba innamal mu'minuna ihwa wallahi an karɓe mu karɓa irin ta bayan Allah masu tsoron Allah Allah ya ƙara musu martaba attajiran jihar ku Allah ya musu albarka to ni dai in tashi zan tafi wa'azi a tura min jirgin sama ya ɗauko mu dan mu kawai to sai zuwa wannan jiha ta kebi wanda wannan sanata bala ibnu na Allah ya aika da jirgi musamman muna zaune albarkar lafiya da zaman lafiya da Allah ya sanya wa wa'azi albarka jihar Filato ta zamanto guri mai lafiya da zaman lafiya aka ce to mu je mu zaɓa ranar juma'a za a ɗauko mu ko dai mu taho sha ɗaya na rana ko mu taho ƙarfe uku muka ce a'a ai alfijar ma na ketowa makaruhi ne mutum ya tafiya ranar juma'a balle har lokaci a dumfari lokacin sallar juma'a mu masu karantar da cewa lallai ilallah mu tsaya mu bi addini mu bi suna na sallar sama sau da kafa zuci da baki da aiki mun zaɓi ƙarfe uku muka yi sallar juma'a muka yi wa'azozi muka shigo mota gaba gaɗi muka shigo tsakiyar biro Allah ya dawo da zaman lafiya wa ma zalika ala bi aziz suna mana barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa kankace mene wannan aiki sai ga jirgin sama ikon Allah ya yi lafi ya zo ya gara ya ja ya cake. wasu daga cikin ma'aikatan suna cewa to je za ka ce a'a an zo ɗaukar shugaban majalisar malaman izalatul bid'a wa iqamatus sunna ne kungiyar nan da Allah nufi a isma'ila Isma'il Idris bin Zakariya da kafawa da shi da 'yan majalisunsa su za mu ɗauka kaɗai wato sai kallon mu ake kallo na musamman Allah muna yabanka Allah muna maka godiya wallahi da dadewa nake jin mutane suna mana addu'a suna ce wannan kungiya izalatul bid'a wai kamatu sunna wanda farko idan direba zai je wajen wa'azi yan ɗariƙun ƙadiriya ko tijjaniya sai su ce ya ba su buɗi an yi haka da Allah ya sa farkon farar ta fari daga jihar Kaduna wani ya ɗauko mota pickup ya ba malam muka yi wa Allah yabo da godiya da hamdala muna ce mun ci gaba mun samu pickup Allah ba sai muka ga fasarar وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يمر وهي يتي وإذ تأذن ربكم mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambaci lokacin da ubangijinku ya talikai ga baki daya ya ba da sanarwa mai kunshe da bayanin cewa la in shakartum na yi muku ni'ima wallahi idan kuka gode la azidannakum wallahi zan kara muku Allah ba malamin mu fikon muka yi godiya muka yabi ubangiji wallahi kankace mai ne wannan aiki mu da ake ce malamin mu ba a yarda ya shiga mota ba in za a ɗauke shi zuwa gurin wa'azi yan ɗarika sun ce sai a ba su buɗi ba su yarda ya hau ba sai muka ga wata mota kuma an baiwa malam ana kiranta makuri irin ta sarakunan yanka a wancan lokacin ma a salakunan yankan ni ba san me ita ba albarka a ƙura'ani da hadisi da gode wa Allah za mu wa'azi sai malam ya shiga tana sama tana ƙasa ta haskaka duniya la in shakartum la zidannakum an ba mu fiko mun gode Allah ya ba mu mai tana tafiya tana sama tana ƙasa tana walƙawa daga bisani tun da ba lokaci da yawa sai ga shi Allah ya ba mu iko bayan ma ni an yi min mubaya'a Allah ya ji kammala Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta sai na kai jama'a na ce mu fa Allah ya ba mu hanyar ci gaba ta duniya da lahira wato wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين to ubangiji madaukakin sarki Yace ce wa ƙada rabbukum du'uni ya ku kai Allah ya sanar da mu al'umar musulmi ta hannun manzansa cikamakin annaba shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qala rabbukum ud'uni kuma ubangijinku Allah ya ce ku addu'a ku roƙe ni abinda muke so na alherin duniya da lahira mu roƙi ubangijinmu Allah mai akwai abin da yake mana barazana a duniya da lahira mu roƙi ubangijinmu Allah mai cikakken iko ya ba mu kariya ud'uni astajib lakum ku yi addu'a ku roƙe ni zan amsa muku ba ku ijaba yaje jama'a tsangwaman nan ta 'yan duniya tana ɓata mana rai ga dabara mai addu'a mu roƙi Allah Allah ka ba mu motoci namu na kanmu muka yi addu'a shekarar farko sai da Allah ya bani iko muka sai motoci 60 sababbi kowace ɗaya Allah ya ba mu sai a taro a filin wa'azi zo ce a zo a wuce da ita maki gani ka kau da idanu an yi haka ko ba haka ba Allah ya dinga ƙarowa a ya dinga ƙarowa to kan yi muku dogon bayani yanzu a nan kawai mota nawa ce ta shigo yau cikin zuru akwai bola kaja akwai wacce ake tafiya da ita tana tutsu waye ba mu alhamdulillahi lazi bin imatihi tatimmu salihatu to ya jama'a kun ga madogarar bawa Allah za ka na yaba muku tsayawa da kuka yi aka jajirce ana karanta alkur'ani mai girma da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam jama'an mu ta canja idan mutum ya tuna abin da aka yi da ta wani tsakani bayan darasin sunna da su she Usman bin Fodio da abokanan ayyukansa suka yi aka gyara ƙasa da wa'azi jama'a ta shiryo bayan wuje wasu magaji magaji wayansu suka bar kuma wa'azi aka shiga sharholiya sai a zuwa tare kawai mutane suka manta da karatu sai mutum ya ɗauki wata tsohuwar fitilar kwai sai a kifa matumi a gari mutane su kwanta fululu ya zo yana ce ko in ba ku labarin fanfangaro sa wani littafi ko ba ku labarin fir'auna wawa dan masa abu haka fada suke yi masu abin turmi ko a ba ku labarin yakin badar inda duna mai kai arba'in ya zo fagen daga sai ya bi ali ya aika dogon hannunsa mai cin mil kaza haka ba suka dinga yi ina aya babu ina hadisi babu an yi wancan zama jama'a ko ba a yi ba كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون يا جماعة الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات يا جماعة المسلمين أهل السنة بركة بركة وعزي الهيم الله يا بعد التبتشي دا داهر يا شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر المسلمين كنتم خير أمة أخرجا للناس ya al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi kun kasance khaira ummatin ku ne mafiya alherin al'umma ukhrijat Linnasi wacce an fitar da ita don amfanin mutane duka mai rabo ya kama amma fa ba awa na banza ga aikin da kuke yi wa'azi ne ta amuruna bil ma'arufi kuna umarni da abin da aka sani cikin shari'a ga aya ga hadisi ga bayanan sanin makaman shari'a a littattafan fikihun musulunci watan hauna anil munkari kuna wazi kuna hana mutane abin da shari'a ta musanta ta ce ba daidai ba al'amru bil ma'arufi mu kaɗai ta Allah da ibada don shi kaɗai ne mahalicinmu Allah shi kaɗai yake a zatinsa wanda ya raba Allah gida biyu ya kafurta Allah shi kaɗai yake aikinsa wanda ya dangana wa Ubangiji rauni ya ce sai an haɗu Allah uba Allah ne ne ruhi mai tsarki an yi kamfani sannan Allah ya aiki ya kafurta wanda ya ce yana da takwaran Allah a cikin talikai ya ce maka in Allah ne ya kafurta Allah shi kaɗai yake a zatinsa bai hada zati da talikai ba Allah shi kaɗai yake aikinsa gajiyawa ba ta shafar mu balle a taya shi Allah shi kaɗai yake a sunayensa da siffofinsa Allah baya da takwara don haka ‘yan haƙiƙanin tijjaniya da suka ce in Allah ne kafirai ne wani zai ce to yan izala alhaji sani ba kwa kiri da yan ɗariƙa na ce ba mu kaɗai ba gwamnatin jihar kano ta yanke musu hukuncin kisa ta ce sun kafurta mutum goma sha ɗaya ko kun manta to me yasa ba ku yi mamakin nasu ba ko zai ni an yi wannan a ɓoye ne ko ba a yi ba sun ce su ne allah ko ba su faɗa ba allah ka tsare mu daga ɓata al'imanu wal haya'u ƙurana maza Allah sallallahu alaihi bakin da baya ƙarya yace da imani da kunya abokan gwamin juna ne inda duk kaga ba kunya ba imani inda duk kaga ba imani ba kunya Allah tsare mu Ya ya fi lillahi. a ɗauko mata aure a ɗauko makaɗa da uwar wani da ƙanwar wani da ‘yar wani da saurayin da ya neme ta da wanda aka bashi a buga ganga su zo su yi rawa kana iya kiran wannan kunya to tun da manzo ya ce idan ba kunya ba imani to me ya fasara wannan rashin kunya rashin imani ne in mutum ya ga dama amma bai ga dama ba haka ne ko ba haka ba sannan masallaci a doron ƙasa ba gunda ya fi shi daraja ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفت هم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أبايا أسا gurin cikin masallaci gurin karanta alkur'ani ne wanda ya ce gurin rawa ne islam daban shi daban duk ran da mutane suka taru ba masallaci ɗaya ba fi baitin min biyutin a cikin ɗaki daga ɗakunan Allah Allah ya kira masallaci baitullahi tashrifan lil masjidi ya tuluna kitab Allah suna karanta littafin Allah kaga ba ce suna rawa ba wa ta dara suna hu bainahum a duba a yi tafsiri a faɗi yadda jawidi yake a faɗi makamar addini suna darasi na alƙur'anin tsakaninsu da juna wannan ba za ta taɓa yiwu ba uwa ta tashi haka siddan ba illa na zalat alaihimul mala'ika sakina sai Allah ya saukar musu da nutsuwa jama'a rawa da kiɗa da ihu sunanta nutsuwa wanda ya shiga da rawa da kiɗa da ihu masallaci Allah sai ya nuna maka shi ba na Allah bane zai yi gurnani ya kaɗa unguru a cikin masallaci don ya nuna ya raina Ubangiji sau da haka Allah ya cire sunan ma aka mayar da sunansu zawiya ba almasjid ba don almasjid ya tuluna kitaban lahi ne wa ya tadara sunahu bai rawa da kiɗa da kwalankwanci daban karatu alkur'ani da nutsuwa a masallaci ana sallah ana azumi ana tasbihi ana hailala yadda Allah ya saukar da sanin ma'anarta la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ko mutum yana iya cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah da shehu bai shiga Allah shi kaɗai ne abin bautawa da gaskiya saboda yi jama'ar musulmi ɗariƙun nan ƙadiriya tijjaniya kaɗe-kaɗe rainin Allah yi wa Allah kiran mafarauta ba addini ba ne a tuba kafin mutum ya makara zan mutum ya mutu sai ya koma ya ci ya ranar lahira ko aboki ya da ɗan ɗariƙa ya ɓadda shi sai ya tsine ma albarka a gaban Allah Allah ya tsare mu ya matasa da mu da tijawan da ku da mazanmu da matanmu mu rungumi karatun alkur'ani mai girma mu rungumi karatun hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta littattafan fiƙihun musulunci mu san farilla mu san sunna mu san mustahabi mu san abin da yake wato halaliya mu san abin da yake khilafin aula mu san abin da yake makaruhi mu san haram mu san abin da in mutum ya jangwale shi ya radda Allah ya tsare mu mu yi tafiya a ala siratillahi almustaqim tun daga duniya har gidan aljanna Allah ka kai mu da rahamarka so da aka ya jama'a gaskiya ba ta da wuyar ganewa liman ya sara Allahu lahu sabi sabilillahi alqur'ani ya haramta ƙarya ya haramta sata, ya haramta zina ya haramta luwaɗi ya haramta dukkan abin da yake na haramiya ba abin da aka bar mu a duhu kuma Allah ya yi umarni da adalci shine tsayawa akan tauhidi da tsayawa akan haƙƙinmu tsakaninmu da junanmu la darara wa la dirara ya kuma haramta zalunci to kun ga mun zo wani malami yana ambata cewa kai man nema ya ce ba dan daɗi na karatun alkur'ani da hadisi ba watakila da ba za mu iya ba za a ce mun gaji amma inda ka san yau muke angwanci haka muke jin ƙarfi saduwa da masoya na imani na musulunci Allah ka sa wannan haɗuwa tamu mu yi hirarta a gidan aljanna firdaus da rahamar ubangiji ya ku matasa ai hankali da shi'a masifa ce tsagwaro to akan yi wa wani irin wani irin ciwo wani mummunan kirari ya ce ɗan kano maka shame kunya to shi an ci ya fi ɗan kano ma ya fi kowane irin sharri tun da zai ɓatawa mutum lahira Allah ka tsare mu to ga ni ga alaramma muna karanta alkur'ani mun haɗa kan aikin addini ga mataimakina na ɗaya shek yusuf muhammad sambo ga shek sa'id hassan jingir ga shugabanmu na gudanarwa shek Abdulnasir Abdulmuhuyi. jama'a lokacin bayawa ga mu duka tsakaninku da Allah mu da muke wa zana yanzu mutum ya zo yawa shag yusufu sambo tsiwa ya samu karkuwa ni abuna ba sai kun albaki na babba zan yadda ba kurajin za ku je ku soke ni abunsa ya yadda ko ɗin in an zo za a ɓata mu a gunku za ku yarda me ya haɗa mu addinin musulunci addinin Allah inna dina inda Allahil Islam to da cikin wannan al'umma akwai na ƙudda ƙudda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sahabbai a cikin su akwai kaman sayyidina Umar radiyallahu ta'ala sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar fa sayyidina Usman fa sayyidina Ali fa sauran sahabbai fa to sai shi a yace in kana son ya so ya yadda da kai ka zagi sayyidina Abubakar sannan ransa ya kwanta kada Allah ya kwantar da ransu wanda ya ce sai ka soki sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu zai yarda da kai Allah ya sa ka da shi'a a yarda da mu Allah ka hana mu yarda da shi'a tunda wanda Allah ya daraja suke zagi kai barna ta kai barna Allah mana tsari ba sa son su ga musulmi ya rayu jama'a a wannan zamanin Allah ya kawo mana ci gaba da ilimi na kimiyya da fasaha ya fi na da yawa ko bai kawo ba an yi lokacin da muka taso za mu taho daga jirko game da ita sai mu nemo dawaki ko ko alfadarai ko jakuna in za a yi tashi daga mashekari zuwa gurin ce rani ko mahauta karkani haka ne ko ba haka ba to ni'ima ce ajin da haka daga Allah wal khayla wal bighala wal wal khayla bighala wal hamira litarkabuha wazila wa yakhluqu ma la ta'lamun jama'a wa ya halitta kowa ya halitta komai Allah Allah ne jama'a da tirinyar giwa da ta mutum wace tafi da ɗan adam da doki akan kan sikeli wanda ya fi nauyi da ɗan adam da alfadari da jake wanda ya fi nauyi amma Allah dan ni'ima in an tashi sai ba mu iko sai mu sai dawaki sai mutum ɗaya ya mallaki doki dubu in an tashi tafiya da doki da mutum wa zai hawani dan adam ne yake hawa waye hore mana doki waye hore mana alfadari waye hore mana jakuna waye hore mana takarkarai wa ya hore mana giwa mu yi tsani mu hau ɗororo Allah ne sai da ya saukar da alkur'ani san wannan kada wani a cikin mai ɓatan kai ya ce wal khaila da doki walzigala da alfadari wal walhamira da jaki ga nan ubangiji Allah ya halitta su ya ku ‘yan adam litarka buha don ku hausu wa zina Allah ya ƙi jinin ƙazanta kuma ku a ado aka ce doki abin rawar dattijo idan aka yi kiwon doki dattijo ya hau ya sa fara da baka aka ɗaura wa doki takama ya zo zai wuce irin diyar da kuka kai da ku da abin nan kawai sai kun waiwaya ko sun kalle shi doki abin rawar dattijo wazina ai ado abin hawa ne ko ba abin hawa ba zamanin sahabai sun san dokin sun san alfadarin sun san jakuna sun san kaza sai Allah ya gaya musu alkurani ya dace da da da yanzu da nan gaba wa ya Allah yana halitta war wani abin hawan ma ma la ta'lamun wanda ko mutanen nan da aka gaya muku mahimmancin doki da alfadari da jaki da sauran abin hawa banda ku ba ku sani ba daga baya ana hawa keke ko ba hawa a zamanin sahabai gaya man sahabi mai keke ana hawa mashin a zamanin sahabai waya khaluqu ma la ta'lamun Allah na halitta abin da kuma sahabbai ba ku san shi ba zai zo za kuma a hau moto fa a lokacin akwai ta yanzu fa jirgin sama fa amma cikinsa muka zo jihar jabi Allah ne ya halitta wanda ya ce to amma da shi ya gane halittar doki halittar alfadari wannan ka ya san Allah ne ya halitta saboda suna da jiki jini suna da tsoka suna da kai to mota ba ta da jini eh to mai jinin ne Allah ya sa ya kera kamar yaya da za a kera mota dan adam bai sa hannu ba waye hannu ba a duba yadda za a tsora notin a jikin barima ba waye idan baya kwakwalwar da za ta gane yadda za a haƙo ma'adanai a ƙasa a sarrafa a sami tama a sami tagulla a sami wayar da za a hahaɗa waye yi su ya ajiye a ƙasar to barin takaice Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi halitta ku ya ku mutane wa ma ta'maluna da abin da kuke aikatawa shi halicci mutum shi halitta motar da mutum ya sana'anta Allah shi halitta mutum shi halitta gidan da mutum ya gina wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to wai ka duba sharrin shi'a an zo lokacin hawa mota da babur da keke sai ce wai matarka ta fita da yarka ya ta mata duk da raunin mata tiryan-tiryan daga gusau ta je zariya a ƙar don tsabar jahilci don tsabar gidadantar da ɗan adam ni'imar da Allah ya ba mutum shi a ya walakantar da ƙwaƙwalwarsa sai ka gasa a ƙasa zugui zugui zugui zugui zugui sannan duk in sun tashi suna tafiya ba inda suke tsayawa su sallah ko babin doka sai su rungutsa cikin firamare ko abin nan su ce a nan za su kwana in an ga dama in ba ga dama ba in an hana a yi tsiya Allah mana tsari daga shi'a sun yi ko faɗa nake kawai tufan nan jama'a don Allah yanzu malama nan da suke jawabi wallahi idan aka ce Allah ya ƙara wa zuru alamfani da albarka da alheri da jihar kabi sai ka ji 'yan zuru da 'yan kabi sun ce Allahu Akbar sun yi daidai ko ba su yi ba daidai ne ƙasar da Allah ya halitta ka ya zama kai ne mai ƙulla wa ƙasar masifa ka cinna mata wuta shi'a na ƙone-ƙone a najeriya ko ba sa yi suna yi a iran ma sun ma isa su je sun ma isa su je ‘ya'yan iran ɗin suna ƙona gidajen ‘yan iran ta za ku zo ku bari matasa a zuba musu guba ina iyayensu ina malumansu ina sarakunansu ina shugabannin ƙasarsu ina ministocinsu kafin shiru da baki wo idan mutum ya ga ɓarna yana wasa yana so ya batta jama'a shi'a ba su yi tattaki za su je su kona majalisar dokokin najeriya ba ta ku basu dai ya matasa kiyayi shi'a wallahi daga cikin aikin da Allah ya baiwa ya tamata na tsare al'umma wallahi bayan imani da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama akwai matuƙar kyamar zina ubangiji ya ce wa maryam abnat imran allati ahsanat farjaha ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ثم تد تبأري متنسن كانت دفرجن تا ba ruwanta da mijin da ba nata ba wallahi rayuwar al'umma ta tabbata ga wannan mata ɗanta da ta haifa ya yi sallah da ladanta in yadda ta ta haifa a gidan aure ta yi sallah da da ladanta haka kyautar haka haka na uwa haka na uba mu mutanen gidan aure ne gidan tsabta, gidan gaskiya Allah ka tsare mu da masifar shegen ɗa Allah ka hana mu zina da luwaɗi da maɗigo ka fitar da ƙwaya daga cikin al'ummarmu to wai sai shi ya zai mutum sai ce kai shi yanzu ma za a dinga yin auren awa ɗaya ɗaya ma yau da kan awa ɗaya ɗaya zai iya ɗaura wa matarsa kenan wato a yasa ya ta mata maza 24 a yini ka jaraba ta kai jaraba Allah ya mana tsari yanzu mutumin da ya sanadi wani ɗan shi'a a jos sai Allah ya kawo sanadin tubansa jiki magayi yana zuwa ana rawar shi'a da shi a zariya yake na ranar sai matar ta ce ita ma san son tattakin nan ta je ta yi ta ce to shi a wannan lokacin ko harkar kasuwa ce kuma ya eh, ta je ya jaza mata amma ba zai samu damar zuwa ba ta je aka gama kwanaki ta inda aka shiga ba ta nan aka fita ba da ta gama ta dawo ta dawo gida ya ce yaya dai taro ta ce kai ashe haka kuke yi ya ce kamar yaya ta ce mazanta uku ya ce wani irin maza uku Ka ce ah, ba an ce ya halatta ba ya ce a ah, shi an ce sai dai budurwa ta ce to ita ya ce to ya sauta shi kuma ya bashi a ha abada na cewa ya gaya maka saboda haka Allah tsare mu daga shi'a a mayar da mata mazinata a mayar da 'yan mata mazinata mutum ya je asibiti ya ga masu air wanda sanadinsu shi'a Allah ka bana tsari ka ce za ka yi ba wanda zai ce maka ya za ka yi domin gaskiya dai an faɗa faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur inna atanna na nara to ja jama'a inda nake so in ɗiga aya ku kiyayi ƙwaya yanzu jama'a idan mutum ya haukace in yayi sallah ta yi in yayi azumi ya yi to sannan kuma hankalin nan na mutum wanda abin da shi za a fara aunawa ranar tashi alkiyama awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-sala sai aka ce wanda kansa ya buga ya hauka haukace kafa babu sai ba turan faransa ko na ingila ko na amerika ya ce in an ban najeriya za ta yi karfi ta rinjaye duniya a an ya musu kwaya duk kwastan mai kare ƙasar nan saboda Allah Allah ya ba albarka ndla masu aikin Allah da annabi Allah ya musu albarka yan sanda da sojoji masu aikin kare ƙasa Allah ya musu albarka ya ku matasa ai noma ai kiwo ai sana'o'in hannu banda kidnapping wayansu suka ce kai yawanci in za ka yi bayani alhaji sani kana kawo tsantsar hausa sau me yasa kai da turanci na ce a'a wanda suka shigo da kidnapping din turawan ne gara in bar musu yaransu da halinsu wai a ce dan adam yanzu dan allah a gari idan mutum ya je saci akuya ya yi abin fada ko bai yi ba ya karya yanci ya cuci uwa ya cuci uba ya cuci su don sai a ce gidan barayi. ko ubansa bai taba sata ba dan wane yayi sata Allah ka mana tsari ya ku matasa gaba daya da mu da tijawan da ku da mazanmu da mata mu tsargi laifi kar mu jawo kowa sharri mu aikin da za mu shirutu ta girma ga alarama nan sai da aka zo aka ɗauke shi daga ƙasa najeriya ya je ya ci daraja maɗaukakiya a karatun alkur'ani cikin waye bai ji daɗi ba Allah ya maka albarka Allah ya da gidanka Allah ya taimake ka da kai da ire-irenka bayan haka kidnapping na ga ana wani cin zali wanda gaskiya Allah ya hana zalunci ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu da Allah kar wani ya zalunci wani yanzu da Allah a kidnapping in an yi da hannun inyamurai ko babu su ne oga-oga a ƙasarsu aka fara da suka ga wa'yansu suna bacci sai zo garinku su zauna ya zo baligin an ne ba imani ba ta ƙawa ku ɗauki gida ku ba shi haya kuma ya zo garinku ba mata dama ba shi da takawa yake nan ku fashe ku tafi gona ku bashi da 'ya'yanku da matanku ta tsari Allah mana tsari tun Najeriya daga ƙasar inyamurai aka fara kama ɗan fashi da makami sai da aka kusan shekara goma sha ɗaya arewa ba mai yi ana wasa ana wasa ana wasa sai ga su sun zo sun shiga ciki da sunansa yadda da ashana da kananzar sun koyawa matasan da aka watsar a layi fata da shan giya sun bata 'ya'yan wa'yansu sai ya kafa in ya mura kofar gida ya bar mar gida ya yi tafiya a dinga kyankyasa wani dan uban wani dan inyamuri Allah ya mana tsari to kun ga abinda nake so mu lura da shi da ala kidnaba kidnabin ana yi ko ba a yi waye oganyi kama idan aka kama dan kidnafin gaba ɗaya sai da aka canja kwakwalwar mutane sai ce fulani ne alhali akwai ba a kidnafin sai da inyamuri ba a kidnafin sai da bahaushe ba a kinnafin sai da bayan rabi ba a kinnafin sai da bafin laci ba a kinnafin sai da babarbare in maganan nan an gane ta to inda wanda ya ce ba haka ba ya faɗa haka ne to yaya aka yi ba sunan iyamurin fulani ne ya aka yi ba sunan bahaushen ta ce fulani ne ya aka yi ba sunan bayan rabe ya ce fulani ne ya aka yi ba sunan babarbare ya ce fulani ne ni a gani na akwai cin rani to ‘yan uwan nan namu fulani kai an raina muku waye amma jama'a ita karin magana in an faɗa kaka ɗauke ta kayar sai aka ce idan ɓera da fata daddawa fa to kaga fulani abinda ya sa aka raina musu hankali sun zubar da yaransu mai saniya dubu ɗansa bai yi karatu ba zai zama wayayye kowawa to ina saniya dubu ɗin ce mai amfaninta kana tsammani fulani su ne suka fi kowa talauci a ƙasar nan to amma cin kuɗin ya gagare su ɗaukan kuɗin a biya wa yara ya gagara wai ka duba rainin wayo mai saniya ɗari yan kwana, ni ma fa kun jiki jikina ba ba ba kauri watakila ba za a rasa fulanin a jikina ba ni ma kar ku ce na tsarge na tsarge ku dan Allah mai saniya ɗari ya ɗora wa matarsa nono ya kawo ta cikin gari gata da karan hanci gata da gashi gata da kaza wai ba za a ciyar da ita ba sai a ce ta je gari ta sai da fura da nono sai ka ga ɗan dako a cikin gari yana ce ina wuro wata dama ma fura ta kai ma ɗakin can suna da kamiya ɗari amma ita ce za ta dama wa lebura fura ta kai ma ɗaki Sin. idan ga namiji ga mace ba aure a tsakanin su ba an samu mutum biyu to na uku waye Allah mana tsari ya makiyaya 'yan uwanmu da Allah mu duba wannan guri ba haushi za ku ji ba in ya dace mai saniya ɗari mai saniya hamsin ya sake matarsa kowa ya ce ta dama mafura kamar matarsa ta fadi in kuka ga haka ya dace to ba ku yi daidai ba ku buɗe gurare tasha-tasha ta gurin sayar da madara sayar da nono ku yi karatu mazajen su zo ku buɗe hanya aiki wanda yake son ya sha madara da nono ya zo ya saya a gurinku ku sayar matasa su samu aiki wasu su tsare kiwo ya dace ko bai dace ba yanzu sai wani zai ta yau an buga fulani to har da kai kai wa kai bahaushe tsakani da Allah na zuwa ku bari mana bi ɗaya ɗaya da to in ka ce da karkari in bar hausawa shi bahaushe shi ne shafaffe da mai to na zuwa a kano da katsina da filato da sokoto ina in ya je ya ebe almajirai guda ɗari kaza ya tafi da su yana bautarwa 'ya'yan fulani ko 'ya'yan hausawa saboda shi mai wayo ne ko ɗanka ba za ka ciyar da shi ba ba za ka shayar da shi ba malamin da ya ɗaura ma ɗan ba sai ka taro 'ya'ya huɗu ko uku ko biyar ku je gudun mala idan aka zo da hala gashi wai ma an kawo su muna son su shi alqur'ani in ji shi fa dan ni inda ni ne zan ce zan bi ka'ida da ikon Allah sai da to wala gobe abin eh in ya maka ba daidai ba ka bashi kashi ba abincin malami ba abincin yaro ba gurin kwanciyar malami ba gurin eh, kwanciyar yaro ana ramma ya yi wahalarsa ya yi karatu an tara mai 'ya'ya an fashe an bashi ana yi ko ba a yi a masu yin da hausawa ko babu da bare-bari ko babu to fulani ba fulata ne kaɗai wawan ko duk da ba hauce ko duk da ba barbare boko haram da aka yi a ƙasar borno ba ɗan bare-bari a ciki mutum ya daki uwarsa ya daki ubansa ya harbi masallaci saboda bature ya masaiti ya bashi kuɗi wannan zahirci har ina ya ku matasa Allah ya bar ƙofar tuba a buɗe mu mai shawara don haka nake yabawa arziki riwa gashi nan ku tambaye shi sai da ya tara min arɗoɗi gaba ɗaya muka musu semina a jos kun san an yi haka izala ta san an yi a abuja na ce muku za mu yi wato semina ta fulani wallahi in aka taɓa wa fulata ni kaga yadda nake ji a jikina wallahi sai ka ji mamaki na daɗe sama da shekara ashirin idan na ga yarinya ba fulata da sanda a daji samari sun shiga gari har banjo wai suke ka ji fulani 'ya'yan kunya wai wai shine mai rawar banjo isha giya idan ya sulka ya ja akan me wannan wazi ko ku ji daɗi ko ka guji daɗi wallahi gaskiya nake gaya muku mu tare mu gyara ba wanda zai ce shi shafaffe da laifi shafaffe ne da mai baya da laifi inda shi ya ɗaga hannu أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم حول الله to arda kirewa ya yi wani aikin alheri alaran ma ka fi sanin gari ka fi sanin aikin da ya faɗi da sunan Allah kowa ya ji dan ai ai koyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato muna zaune sai shi wa bayan ya gaisa da malam da sauran shugabanninmu da malamanmu sai ya zo wajena yake min albishar game da wata bukata da muka shekara biyu muna nema sai ya ce to yana da fili a garin maga dan kowa local government inda Allah ya kaddare nan nake jagoranci a matsayin shugaban majalisar malamai ta karamar hukumar kowa Sagu yace ya sai wannan filin nashi kuma yana nan an fara gina har an gama DPC sannan kuma nan da kwana talatin za a hannunta wannan masallaci gare ni